Shugaban hukumar kwastan Hamid Ali ya amsa gayyatar majalisar dattawa a yau din nan, amma har ya kwashi mintoci hamsin da biyar a zauren majalisar ba a bar shi ya yi magana ba. To sai dai daga dukkan alamu takaddamar da ke tsakanin Hamid Ali da majalisar bai kau ba saboda wani ƙudiri da dan majalisar dattawa George Sakibo ya kawo. Section 24, he says this, it shall be the duty of every citizen to A, abide by this constitution respect its ideals and its institutions, the national flag, the national anthem, the national flag, and legitimate authorities. Legitimate authorities. that are established in all institutions. George Sakibo ya ce kundin tsarin mulki kashi 24 ya ce dole ne dukkan ɗan ƙasa ya girmama kundin tsarin mulki da mutunta hukumominta. If there is an institution that is established as a paramilitary institution or a pure military institution and it ought to wear uniform by from the first rank to the lieutenant general from the first rank in the custom to controller general they ought to wear uniform they have to wear uniform ya ƙara cewa idan har akwai hukumominta da ya kamata su sa kayan sarki domin inganta ayyukansu kamar su kwastan da sojoji da 'yan sanda inda sa rigar sarki ya wajaba akan shugabannin ya zama dole su sa rigar sarki sai mataimakin shugaban majalisar dattawa ike kwaren madu da ya jagoranci zaman na yau yi wa majalisar tambaya kamar haka. Though in of the motion that the CG do return here on Wednesday next week at 10 a.m. in proper uniform and designation of the Contra General of Customs say aye. Those against say The eyes have it. Gaba ɗaya majalisar ta amince cewa Hamid Ali ya dawo ranar Laraba mai zuwa 22 ga wannan wata sanye da rigar sarki. Na tambayi sanata Ali Malam wakili ko ya yake kallon wannan takaddama da ta kunno kai a tsakanin majalisar dattawan da shugaban kwastan din? A babu takaddama tsakaninmu da shi sai dai ko ki ce akwai rashin kyakkyawan sadarwa tsakaninmu da shi. Ai in kika duba tsarin kundin mulkin Najeriya ya zayyana matsayin kowa a ciki bisa wannan tsarin kundin mulkin nema aka samu daman da aka kira shi amma kamar yadda na faɗi a ƙwarin majalisa ba wai zai yi magana a matsayin na sanata ne ko a matsayin na tsohon kwastam ba saboda akwai hakkin majalisa nan a matsayin na ɗanta in kare mutuncinta in ɗaukaka kimanta ko ina ciki ba na cikinta kuma a matsayin na mai wakiltan shi konal hamidu ali a majalisar dattaɓan nan shi ma akwai hakki in ba shi wani garkuwa bisa doka lokacin da ake muhawara kin ga na yi kokari in zama aminin majalisar ne ba tare da na ci musu mutunci ba shi kuma kamar da na faɗa in ba shi kariya abin jira a gani shine ko hamid ali zai mutunta majalisar dattawan ya sa rigan sarki a ranar da zai dawo majalisar madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya